Yes, it is.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 a yau wasa kungiya ta matasa wato 'yan mata wadda ake ce mata junis plus wato suka ba 'yan mata matasa wato horo wanda wato basu yi lakwal ba wato domin gudanar da abubuwan da zai taimaka musu su dama kansu wato su daga wuta wanda zai iya ba su damar wato su gudanar da aikin su ba tare da wato sun roƙa ba ko kuma sun yi bara gare daya daga cikin su da karin bayani bisa kan mahimmancin wannan horo da suka ba wa'annan matasa to wanga dai horo da muka yi don mu koya yan uwanmu mata waɗanda ba su lakwal aikin hannu tunda kowa ya sani aikin hannu bai ya da mutum ya yi kullum ka zo ka kai ka mika hannu bani bani saboda shine mun ga wannan ya yawa saboda shine muka yi organizan wanga taro muka yi invitan authority commer na komin da sauran partner suka zo muka gwada musu ong mu da muke so mu ayyuka ne mu taimaka ma 'yan mu. matasa waɗanda ba su lakwa wani mata su goma sha biyar ne shi ne muka fara da su mun mun koya musu ne don su ma su ta koya mu saura tun da yanzu kawai abun gani ba nan kawai za mu tsaya ba wanga ne harkon gunduma harko ga komin eh, yanzu Allah guda mu wata mai zauwa mu gunduma ta bin komin ne zamu farmasiyon kwana guda ne savon liquid da mai mai gurguwa tunda mu kowa ya san cikin lokacin da muke lokacin sanyi ne kowa na unhwani da sabuni da mai na shahi kullum cikin abin ga inmu ne muka yi ne muna roƙar ga sauran partner su kawo muna ed don mu samu mu abin ga cikin ko'ina tunda ba nan kawai ne muka wara ba mun yi cantawa mun yi sauran bangare har kana su yanzu muka ce to ni ne mai komin komin yan an ida kuma sai mu tara duk komin duka matasan komin duka mu koya musu gaba ɗaya tunda mun san da yanzu mata suna nan babu akwai diplom babu ayyuka waɗansu ko basu mata yi lakwal suna zamna gida shine muka tuno muka ce mu taimaka musu wanga ayyuka muna kira ne ga sauran abun ga partner su muna kawo su kawo muna goyon baya don tallafi don wanga abun ga mu ya samu ya ci gaba kai ya tsaya don ba mu hatan ya tsaya nan ga kawai muna so ya mu kai duk ƙasar Nijar mu taimaka mu duk mata maza da matasa haka su kurka nasu bangare wasu daga cikin wato dalibai na jami'a yamu al'abdin jiho ta nan birnin yamai wato sun gudanar da wani babban taro na wato lacca domin tattauna bisa kan irin matsalolin da bakin haure suke fuskanta da kuma wato yadda ake safarar wato mutane daga cikin daga wata kasa zuwa wata kasa domin wato gudanar da domin jan hankalin waɗannan mutane su san irin yadda za su gudanar da wato tahiyar su idan sun buƙaci yin bulaguro daga wata kasa zuwa wata kasa ga ɗaya daga cikin su ba ƙarin kan bayani bisa kan wato wannan matsaloli da matasa suke fuskanta idan wato za su tsallaka wata ƙasa gaskiya mun ji daɗi sosai da wayannan mutane sun kamuna yi da biskan incin da adam fasko yau kowa ya sani da biskan abin da ke nan haruwa cikin wannan da ke nan samun kansu cikin yanayin tahiya aljeri ina da ina suna samun matsaloli da dama kwa matsaloli suna marasa cikin wannan tahiya kwa kuma yawancinsu. akwai rishin sani cikin shi kuwa don kuma ga activity wanda an kama yau ya samu gane wasu abubuwa kuma mu ma daga wurin mu insha Allah muna nema mun koma gida mun ga sauran yan uwan mu kutanta musu da eh, in kana so kai bulaguro ga ga ga ga ga ga matsalolin ke faruwa kuma ga dai kamata ka yi saboda kar ka je ka hada cikin wani yanayi na asha don bisa dai harkar incin da adam bisa harkar lamarin eh, voyage na mara abin kwa la première fois yau ne na farko da muka samu mutane suka zo suka yi edition biska wannan magana tattamba da an kai ta karo ta karar da kowa ta karar da su saboda sun samu wasu sabbin abubuwa da ba sani ba mu ma ta karar da mu saboda mu ma mun samu sabbin abubuwa wanda a lokacin baya kakin wannan activity ba mu san da su ba haka wato kwanakin nan musamman ma ana fuskantar irin matsalolin da maza da mata wato suke samu a cikin wato zamantakewa su ta armatayya wanda kuma da dama daga cikin su ba san irin yaunin da ya rataya a su ba da san kuma yadda za su yi ba idan wato Allah ya ba su damar ƙara mace wannan su ne tambayoyin da muka azama ustaza ah, jibril sahabi daya daga cikin malamai wanda suke wa'azi a birnin mai wani irin yauni ne ya rataya a wuyan wato namiji wato na mata shi da kuma ya ya kamata idan wato bukaci ya ƙara aure zai iya tambayar ta dama ko kuma kakane amsa daga bakin ustaz adalci a cikin zama da kamun kai a cikin rayuwar aure da kuma taimakekeniya tsakanin ma'aurata dukkan suna daga cikin hakukuwa wanda da mace da namiji duk suna tarayya a ciki amma idan ana magana akan hakkin mata akan mazajensu musan cewa na farko ya kamata shi wannan miji zamanto ya biya sadaki kammalalle yanda aka yanke sadaki ya yi kokari ya biya shi ko da zuwa bayan aure ne na biyu duk abin da ya shahi a defans da wainiyar a wannan mace wannan mata kamata miji ya kokari ya ɗauki wannan da wainiyar wannan mace wato abin da ya shahi defans na jigida da kuma abubuwan da suka shahi rayuwarsu ta aure misali shine ci da sha da tufatarwa da kuma kulawa da lafiyar jikinta da duk abin da ya kamata abin da ke daidaita rayuwar aure da kuma rayuwar ɗan adam to ya zamanto akwai hannun miji a cikin wannan a yaushe ba wai a kyala mace bata babu kulawa ba a bata abinci isasshe ba a kuma bata tufafi wanda za ta tufatar da kanta ba da abubuwan da suke kama da wannan wannan idan mutum ya yi shi to hakika ya yi ma Allah laifi saboda hakki ne wanda aka aza mishi bai cika wannan hakki ba to sai dangane da tambaya akan shin a duk lokacin da um, mace mijin ta zai kara aure sai ya nemi shawarta ko kuma sai ya samu izini a wajenta to wannan ba addini ba ne shi da musulunci sharaɗin da ya sa idan mutum ya kara aure ya zamanto zai iya adalci tsakanin su wayannan mataye guda biyu ko guda uku ko kuma guda hudu inda adalci to akwai dama a yi in babu adalci to nan mutum sai ya wadatu da mata guda wannan shine mafi alkhairi a gare shi a cikin hakukuwa akwai manton da muka ba mu ambaci addini ba addinin ɗiyamace ya kamata miji ya kula da addinin matashi shi ya sa ta addini ya karantar da ita idan ya iya karatu idan kuma bai iya ba to sai ya mishi hanya ya mata hanya wanda za ta ce wajen malamai ta samu ilimi wanda za ta yi addinin ta da wannan ilimi shikenan da haka ne muka kawo karshen shirin amadu malaman da kama mawatar muku da shi ni umar rigo na rubuta na karanta abokan aiki na tattaro labarin da rahoton nasu ga baki mu daya muka ce muku lafiya sai kuma sati sai kuma gobe in allah mai kwa komi komai ya kai a huta lafiya sai an jima mun gode It's a good love, I love that.